ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون yayin da fushi ya saki annabi Musa ya natsu sai ya ɗauki allunan ya jefar saboda fushi. Waɗannan allunan sun ƙunshi shirya daga ɓata da bayanin gaskiya sun ƙunshi rahama ga waɗanda suke tsoron Ubangijinsu da azabarsa.